A 'yan kwanakin nan dai hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC ta matsa wajen kame-kamen tsaffin gwamnoni. Tsaffin gwamnonin jihohin Benue, Kebbi da Akwa Ibom yanzu haka suna ba da bahasin yadda aka yi da wasu makudan kudade a zamanin su. Kanti Alhaji Uba na Alhaji Barau mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. wato galibi akasari gwamnoni sukan manta damar da Allah ya ba su lokacin da suke karagar mulki to lokacin da mutum yake kan mulki yawanci sai ka samu yayi barna yana ganin kamar yana da kariya wanda za ta sa idan wannan abin ya zo ya gama mulkin sa abin zai wuce ya saraya saboda haka suke bukatar wanda goyon bayan su su bashi gwamna galibi wanda baya tare da su ma ba sa bashi mulki to da Allah ya kawo gwamnati yanzu mai adalci kowa ya hau mukamin to dole za a waiwaya baya a gabar na da to barnar da yayi shine za a tume shi akai babbar matsalar da muke samu yawanci a kotuna EFCC za ta kama da tuhuma da zargi akai mutum kotu to yawanci sai ka samu a kotu magana ta kan lalace har zuwa wani lokaci ba a yi hukunci ba wannan shi yake kawo koma baya sosai da kuma baya nuna wa'azi ga na baya comrade abubakar abdulsalam jagora ne a wata kungiyar da ke rajin fafutukar yaki da cin hanci a kasar kwanakin baya an ga wasu tsoffin shugabannin kasashen nan wasu shugabannin addinai sun je wajen buhari suna neman a samu sassauci a game da yaki da yake tafiya na cin hanci da rashawa to yanzu kasancewa an tuhume su har an kama wasu gwamnoni sun kwana biyu a gidajen yadi yanzu ana komai saboda in ba manta ba kwanakin baya shi shugaban kasa da kansa ya fito ya gaya ma duniya a rediyo kan cewar a nan da yan satanni kaɗan kotu mai zaman kanta wanda ita ce za ta fuskanci shari'a da waɗannan mutanen ta musu hukunci a cikin guntun lokaci kowa ya san matsayinsa a za ta fara aiki sai zamana daga lokacin da faɗa ma zuwa yanzu ina jin ana neman kusan wata ɗaya har yanzu ba mu ga kotun an ta ko kuma kotun an ta ta fara aiki ba to saboda haka yanzu mutane za su fara danganta wannan sanyin gwiwa da aka samu wajen a tafiya da wannan shari'ar nasu da wannan shugabanni da kuma shugabanni addini da su shugabanni da suka a je zawarcin sa kan cewa ta wannan maganar bincike. Dada bayan wannan wasu na yi wa hukumar ta EFCC kallon wacce ta fi mai da hankalinta kan 'yan adawa. Na tambayi kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Uwajeren ko mai zai ce akan haka sai ya ce da ni. E hukumar EFCC ba jam'iyyar siyasa ba ce. Na sake tambayar sa, to shin tsaffin gwamnonin da ake ganin su a hukumar ta EFCC kama su ta yi koko dai gayyata ce kawai. sai Mista Wilson wajen ya ce da ni. Eh, Abokina, ai wannan ba magana ba ne, amma kakakin jami'ar APC na ƙasa baki ɗaya Alhaji Lai Mohammed ya kare gwamnatin nasu. Ya ce, Invitation by FCC does not mean conviction. Gayyatar da EFCC ke yi bai nufin samun mutum da laifi, ya ce yana tabbatar 'yan Najeriya cewar wannan gwamnati ba za ta yi ɗauki daidai ba a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa. But I want to assure Nigeria this government will not be selective in the fight against corruption. Hassan Mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.